ba mamaki abin da ya faru mali ne ya faru gine konakiri shekara biyu ko uku sun ka wuce shi ya faru nijar shekara biyu kuma tsarin ɗaya ne yan masu rikon socialism ne kuma tsohon shugaban ƙasar faransa holland shi ya kafa wannan tushen magana saboda su komo su faransa ta komo ta sake milkin mallakar ƙasashen nan amma 'yan su ne a samu ai haka to a wannan sakamakon kamar ya maimaita abin da aka yi ne a shekara 2013 inda mutanen biyu suka sace karawa da juna a zagaye na biyu amma wannan karan tazarar da ke tsakanin su tana da yawa ban san ko kila ka mamaki game da ita wannan tazarar ba kowa ya san mali tun wani lokaci ba ta ga hankalin kanta juya suna ake wanda faransa ke ciciro shugaban kasashen ta sabon ga kwana biyu bai yayuwa a kore shi a kawo amma magana guda ce don mutanen mali sun sa hankali bisa abin duniya kamar 'yan siyasar niger waɗansu sai abinci suke nema a tai alasa a tai a ci to shi ga kakwaɗe shi ga wannan matsalar abu na gaba a yau shine batun kulla kawance tsakanin sauran 'yan takara 22 da suka sha kayi da kuma waɗannan biyu da suka rage a ganin ka wato da kake tsammanin cewa daga cikin 'yan takarar biyu watakila zai fi jan hankalin sauran 'yan takara domin samun kulbunsu a zaɓe mai zuwa gare ni za a jiya noman goje wani haɗin kai dubai ta ko sun yi haɗin kai an riga an kulla ibeka za a bari bisa mulkin an san ko da bai an san bai shugabancin kasa kowa ya sani ba abin ba abu yake ba ban shiga harka kasar mali ya kasa an sani an san kuma ya yi aikin asha da yawa bisa mulkin shi an sani amma ko su haɗa kai banza shi za a bar ma mulkin kamar sau da yawa za ka ga cewa a kasashen mu na afirka tun lokacin da ake kammala zaɓe sai kaga jam'iyyun siyasa sun fito suna zargin cewa an tabka kuɗi kafin fitar da wannan sakamakon zaɓe ma an shi cewa sauran 'yan takara na zargin cewa a wato jam'iyya mai mulki da kuma hukumar zaɓe sun haɗa baki domin tabka kuɗi kana ganin cewa akwai alamar magudi a wannan zaɓen kuwa duk mai lura mai hankali mai tsaya yanzu sabon kolonizai sabon mulkin mallaka ne faransa ta tsaro tana da 'yan siyasa wadda tare ne su tun suna kungiyoyin 'yan makaranta faransa suna yi su yawancin su faransa suka karatu a hannun su ke an girgiro su haka nan ba su jin tausayin kasarsu sai dai tausayin abin da faransa ke so amma ba zancen kasarsu ba to amma za a yi mamaki watakila a ce duk da zargin da ake wa ibrahim bubakar kaita na kasa taɓaka komai na fannin samar da zaman lafiya da tsaro a kasar amma a ce a yau ya samu irin wannan ƙuri'a ko watakila kana cikin masu irin wannan mamaki mamaki bai iya shugabancin ƙasa ai ya gwada ai mai shugabancin ƙasa da an gan shi an san shi da ya yi kwana biyu yana iya an sani man ya kasa bai iya tsayar da kasa ta zan kasa bai iya tsayar da harkar tsaro bai iya tsayar da tattalin arziki bai iya komi kasashen ba su lafiya yanzu ka gani gine kiri babu lafiya nijar babu lafiya ana kamar su gugugugugu amma babu wanda yarda kowa an yi zaɓe babu wanda yarda shi to kasan ku babu lafiya a kasa ce nan. to madalla Tahir gimba shugaban jam'iyyar model ma'aikata a jamhuriyar nijar muna godiya sosai. to ni ma na gode sosai amma shugaban kasashen afirka su ta ma ƙasar 'yan uwansu ba a zaɓe hakan ga fitina kaɗai za ta aihuwa ƙarshen ta.